domin fa'are har jitsi da yawan ɓarna ba kariya. Arewa a yau. Masu raro barkanmu da dawowa shirin Arewa a yau, da ke kawo lamuran da suka shafi jihohin Arewa mai jihohi goma sha tara, da suka haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A shirin zamu je yadda wata jita-jita ta yadu kamar wutar daji a arewa, amma daga bisani aka gano ba gaskiya ba ne sam. Wannan ya shafi wani sakon sauti ne da aka yada yanar gizo da ke neman ta da fitina tsakanin mabiya addinin Kirista da kuma Musulmi. Kuma aka kala tsohon sakataren gwamnatin Najeriya Babashir David Lawan. Mun bincika inda muka gano sakon ya fito ne daga bakin wani matashi a kafancin jihar Kaduna Isaac Tanko. wanda ya ce shi ma ɓacin rai ne ya sa shi furta kalaman, amma yanzu ya yi nadama. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya, sai alfahari da yawan kwafe. Girman kai sai kwamban Da farko za mu ji abin da Babacir ke cewa da yake nuna a matsayinsa na mai bi kuma fasto ko mai bishara ba zai taɓa goyon bayan kai hari kan musulmi ko kuma koma mabiya kowane addini ba. Kazalika ya ce shi masoyin al'ummar Arewa ne, don ma yana da gida a Kaduna. Nasiru na shekaru na fa sittin da bakwai na san halin dan adam da irin wannan wanda bai san ka ba bai taba gan ka ba zai kulla maka wani shiri da muguntan da sai kai mamaki me ya faru. To kasar nan mun gwanin cewa irin wannan abin. Nasiru yanzu ba duk damuwan da Najeriya take ciki damuwan da arewan mu nan take ciki zubi ta faɗan addini tsakanin kanmu ba mu fuskanci abin da ke damu mu ba ka san wahalan da ake ciki kuwa ba a yi noma ba fa bana fa throughout north west din nan north central din nan north mutane kalila ne kawai fa suka yi noma bana yunwa na damun mutane a kasa ba a zuwa makaranta ni yadda ka gani na yanzu a kaduna na girma ina da gida mai kyau a kaduna na gina many years ago one of my very comfortable houses ina sha'awar zama cikin gidan amma ba inda zan iya je na kan zuwa in dama hmm. yanzu ba zan iya je by road ba ban iya zuwa by air ban iya zuwa by train ba zan iya bi ta can ba ba zan iya bi ta kano ba in shiga kaduna ba ba zan iya bi ta birnin gwari ba ba zan iya bi ta abuja ba in shiga kaduna ba wannan ba abun damu ba headquarter arewa kenan ba, wannan bai san mu damu ba mu haɗa kai mu san da za mu yi da kasan mu hmm. ah. ya ka ji ranka da aka kulla wannan kaga wannan ba shine karo na farko ba da safe da na tashi bacci karfe takwas na gama addu'a na na shirya zan yi wanka sai wani mun waya ya ce shi daga sokoto yake waya shi sp somebody na manta da suna ya ce ranka daɗe na ga wani a voice note ana circulate a media kuma wai kai ka faɗa wai ka zagi musulmai ka yi mai ka mai ni kuma na san ba kai ba na ce kai waya ya ce ko somebody ibrahim ban san shi ba ina kake aiki ya ce ni dan sanda ne a sokoto a boda na ce to yace bari zan tura maka ranka daidai na ce to ka tura mu sai ya tura mu hmm. na fara guda biyu ne voice note biyu ne daya hausa sak daya kuma hausa da turanci ko hmm. akwai wasu da fa suna za ce kai mun san ka kai ba za ka ɗauki wannan abun serious ba ka ɗauki wannan abun serious haka kai a lokacin da ana so a cire ka SGF mun ce ka ɗauka serious ka ki ka ɗauka serious kai ba ka ɗaukan komai serious na ce ah, to ni na ina ɗauka abu serious amma ni san Allah na tare da ni so don haɓu wari worries don me zan ji tsoro shekara sittin da bakwai a duniya malam haba Allah bai yi maka ba ina da yara sun yi girma sun gama university haba Allah ya mu da tsoro me zan yanzu hukunta me zai ko me zan yi na me kana tunanin wasu masu son haddasa fitina ne tsakanin musulmi da kirista a arewa suke yin wannan abin me zaka ce wa wannan bangaren kuma A to shi yasa na gaya maka mu arewan nan da muna da hankali da ba wannan ne zai zama na damuwa ba. Da yadda za mu gyara kasanmu mu koma gidan jiya. inda ana kowane kwana gidan sai kwana lafiya. Da fa malam ina tashi da dare daga Kaduna in tuka mota zuwa Port Harcourt neman kwangila da abin da zai sami ni in je in dawo. Nakan tashi a nan a Kaduna in je Sokoto neman contract in je kuma za a karbe ni da hannu biyu da murna. da farin ciki yanzu zan iya ne tsohon sakataren gwamnatin najeriya babashir david lawan bisa wannan martani mun zanta da mai saucin saƙon wato isaac tanko garkuwan tsoriyan a kafancan wanda ya ce ya yi saƙonsa ne ba da manufar a yi wa wani ƙage ko sharri ba kuma ya ɗauki nauyin kalaman da kuma yin nadama so lokacin da na ga wannan abin na yi bakin ciki sosai sosai duk mai hankali zai nadama haka wato wannan audio din ni na yi shi kuma da aka fara fitar da shi an fitar da shi da sunana ne ni ne je wannan ya sa hoton wannan bawan Allah aka ce wai shi ne yi tsakani kuma da Allah ba shi bane ni ne na yi kuma ina ganin haka na yi sauri na shiga social media handle dina na adresin general public na ce ni ne na yi wannan audio din na ɗauki nauyin wannan audio din ba babacir lawal ba ne saboda haka ina kiran al'ummar ƙasa gaba ɗaya kar su ɗauki wannan magana da cewa da gaske shi ba shi ba ne. Isaac bari mu dawo ta kanka waɗannan kalamai da ka yi kusan suna da tsauri ainihin kai kanka san cewa za su iya tada fitina me yasa ka yi waɗannan kalaman ne. Wato Malam Nasiru kana ji ko? Ina ji. mun shiga wani yanayi ne wanda zai bari dan koma baya saboda ka gani na yi wakiltan na yi mataimakin shugaban matasa na mutanen baju na ƙasa gaba ɗaya kuma a lokacinmu na san mun yi rawan gani sosai na ganin cewa muna neman al'umma su zauna lafiya ina cikin wanda suka yi ta kai da kaiwa da dawowa akan fahimtar da matasa su daina ɗaukan fansa duk lokacin da aka yi rigima a wani wuri wai a tare mutane a hanya ana kashe mutanen da basu ji ba basu gani ba Muka yi gaya musu illan wannan abubuwan kuma banda haka akwai lokacin da ni na san mun yi tawaga mun bi fulani har labduga muka je muka same su a yi sulhu saboda a dawo a zauna tare so a cikin wayannan abubuwan da muke yi da nike yi kullum ko da abokai ko da wasu magabata za a zauna ana ganin cewa ana neman a zauna lafiya a arewa wannan bambance bambancen addini ya kamata masu tsaunin ra'ayi a cewa an dina wannan abu saboda yana tayar ma da mutane hankali bayan kisan da aka ma wannan baiwan Allah a Sokoto duk da cewa ko cikin kuskure ko cikin rashin sani an dai tabbatar cewa abin da ta yi dai haka din ne to gaskiya bai dace ba ka gane ko daya mm. wanda tun ina yaro akwai suwa tun daga katkizin zuwa sunday school daga cikin littafi mai tsarki ayoyi takaddu da yawa a cikin littafi mai tsarki sun gaya mana duk abin da mutum ya yi maka kar ka ɗauki fansa ubangijin allah da ya ka yi wannan mutum shi zai ɗauki fansa akan duk ma ko ma shari'a aka maka sannan kuma a cikin dokokin allah Allah ya sauka mana a Bible guda wanda ta hannun Annabi Musa a cikin dokoki goma na a taura kenan uh, ten ten ten commandments of Moses littattafan nan na uh, uh, dokoki goma na an ce kada ka yi kisan kai mu kuma mun yadda da haka mun ba da gaskiya shi yasa ma ba ma wanda zai tashi kawai ya je ya ɗauki wuka ko ya ɗauki adda ko takobi ko gariyo ya je ya ce wajen ka zagi krista ko ka zagi jesus ko ka zagi ka kira mutum arne wai sai bi ka ce zai kashe ka ba zai faru ba ne. to amma in haka ne in haka ne aizik in haka ne ga umarnin da ka bayar ya saba kenan da koyarwar littafin bible ai ba umarni na bayar ba malam adamu ilkaya na gaya maka shimfiɗa ne wanda an yi na yi kwatanci da abin da wayancan malaman suke faɗa. wanda ya kamar ka rama ne kai ma ka sauka daga kan tafarki ka faɗi abin da ranka yake so kenan. eh kaman akwai na faɗi abin da raina yake so kuma ba abin da rena yake so ba da yake na yi kwatanci ne kaga mabiyan nan ko a addinin krista akwai masu majamu da yawa na kansu yau suna da mabiya kuma yawancin mutane za a ga suna bin abin da kwesuwan da wayannan suke masu ne malaman nan nasu ka gane ko saboda idan kuma ko a musuluncin to idan kuna da kana da mabiya da yawa sannan ka fito kana tunzura su za ka yi ma al'umma illa ne ko kuma kwesuwa ne na na na addini kake a ƙarshe Isaac shin har yanzu kana kan maganar ka ko kuma yanzu kai ma kayi nadama za ka iya sauya kalaman da ka faɗa. a malam nasu barin gaya maka gaskiya ka ji ba mutum da yake a duniya mai hankali wanda yake cikin hankalinsa sosai da zai faɗi abu ko an gane shi ko ba a gane ba wanda abu zai kawo tashin hankali da rashin jituwa da kuma rashin ganewa da zai zauna ya ce ba zai nadama ba ka gane ko saboda bayan da na ga yadda mutane suka ɗauki abin dole na yi nadama na yi nadama kuma na yi rubutu na faɗa cewa mutane su yi a yi haƙuri a zauna lafiya ba abin da ya fi daɗi a duniya a cikin al'umma kamar zaman lafiya wannan na rubuta na faɗa hannani mu gafara eh ko kuma zaje eh, kamar gafara ne na ce ai shi kamar shi emir of jama'a wanda an tashi an dade an san juna tare an na rubutu na cewa ah, wannan kalaman na san musamman shi ya bata masa rai ya yi hakuri kaga wannan nadama ne masu sauraro da wannan zamu dakatar da shirin arewa a yau na wannan makon in Allah ya kai mu makon gobe zamu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka ni na Nasiru Adamu Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum to sai fa ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya, kuma Allah shi ne zai cika, ya kiyaye are wa gaba ɗaya.